Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Lelewal, mana farin wata, kashi na hamsin na marubuciya Fatima Muhammad Gurin, wanda ni mama Alim nake karanto muku. Da sauri suka dubo suka dafa kafaɗar ta Islam ta ce Bilkisu mun bata miki rai ne haka ki yi hakuri ni ta ce ki yi hakuri Bilkisu idan maganar ba ta yi miki daɗi ba ba mu yi nufin bata miki ba. da yadda kontrolin din bugun zuciyarta kafin ta sa hannu ta goge hawayen da bata san dalilin su na zubowa haka ba inda suke ta bata hakuri sai so bata dariya sai kawai ta danyi murmushi kafin ta hau gado ta kwanta da kyau ta ce bacci zan yi wallahi nake wajji na nake wata kala na ta ce haba bacci baki ji wai aikin da babba ya bamu ba sai da ta rare ta kafin ta ce rabani da fitina anti zaira da wannan safiyar Allah na Allah ku je ke da Islam ni dan Allah ki rufa mun asiri in kina sanin lafiyar jikina dan koyar da Zahira ta min iskanci ba abin da ziyana na dukanta, sai dai ya aya ni ƙara fa samun jiki Migewa Bilkisu sai tare da dira kan gadon ta ce kin gana na muje suka fice isina na masa Allah ya tsare tana dariya tunda suka shiga falon suka fara jin kukan Zahira da bige-bige a tsorace yana na tarki hannun Bilkisu anya za mu shiga kuwa bili kar wannan mahaukaciyar ta illata mu fa ita ma dai a dan tsorace take saboda haka saboda baka san me irinsu za su iya aikata ba ko menene taimaka ko da an hukunta ta abin da ta yi ba zai gogo ba kai tsaye ta ce wa nana mu koma idan yaya ayan din ya shigo sai mu shigo a bayan shi mu tattara maganin ka a yi kada a soma na ta ce ashe ke ma masauraciya ce cikin dariya ta ma bilkisu dariya ke tana cewa hmm ke irin waɗannan zararin lokaci ɗaya ba dole ka ji tsoron su ba suna shiga ɗakin bacci bilkisu ta kwanta yayin da islam ta fita zuwa gidansu da taitai ɗaya su ta raka ta suka ki ta kuwa musu alkawarin katin sharrorin mominta wato Goggo hadiza Nana ci gaba da latsa-latsan waya da bata gajiya da shi tai. Za ka rantsa da Allah yayin da Bilkisu ke kwance bacci take. Sai dai a asam tunanin rayuwarta ta tafi daga farkon ta har ƙarshen ta. Ajiyar zuciya ta sauke mai nauyi kamar wacce ta kuka ta koshi a sanda magana da Nana ta yi ɗazu ya sake duro mata kamar mikiya. tunanin hakan bai taba wanzuwar mata ba sai da suka yi magana sai ya tsaya mata cak a kirji ba abin da zuciyarta ke yi sai hango hoton shi da halayen shi mai kyau duk da yayin da zuciyarta ke yaudararta da cewa ko ta ki ko ta so shi din wani bangare ne na rayuwarta da duniyarta sai dai hakan ya ki tabbatuwa tana shiga matukar rudani a duk sanda idanuwanta suka fada kan shi da ta rasa dalili hawaye ne ya zubo mata inda idanuwanta yake a rufe ba za ta taba ba zuciyarta tasiri har jikinta ya tasiranto da abin da take hasashe ba saboda shi in shi ne ba zai taba mata haka ba za ta auri kanin shi da suke uba daya za ta zauna da shi zama na har abada insha Allah ta san ya adadin lokutan da ta kwashe a kwance a wurin ba sai din shigowar Islam cewa har ta dawo tana jin sanda take faɗa nana ai sa'a su ɗaya momi na wurin aiki da sun ga sharri dan ma faɗan da suka yi da mufi ne ya sa ta jiyo da wuri ita ma abin da ya kai ta kawai ta ɗauko ta dawo a hankali ta miƙa tare da salati sai kuwa ta miƙe zaune tana ware idanuwanta da suka ɗan rine kamar wacce ta yi baccin gaske a halin damuwa ce kawai da ta sa zuciyarta anza ta ce kin dawo islam ta ce ina da, ba muta a hanya ba warwai da bilkis sai ta ce wai daga tambaya sai sai wannan bakan magana sai ta burguda mata baki kafin ta ce ban sani ba yanda ta yasa su kwashewa da dariya na nana cewa ba dai raka kidin ba ta hada da gwalo nan fa islam ta bi ta da gudu suka fara zagaye dakin. ba abin da bulki suke yi sai dariya daga falo suka ji muryar yaya mushfik yana kwala kiran sunansu dukkanin su su wokun a yanda suke zagaye dakin, suka fita da gudu ita kuwa ta saki murmushi tare da sauka ta nufa kofar tana gyara mayafin kanta a zaune ta hange shi sai murmushi yake zuba yayin da na da islam ke ci gaba da zagaye falon saboda kin tsokanar ta dana ta da nana ta ki ta daina yi bilkisu mushfik ya kalla ya ce ina yin nani ne na ji gidan shiru tana zama ta ce tana tun tana kula da mai gidanta ta ya za ka ganta a nan yana dariya ya ce ai soyayya bayan allah nan na kashe ni sun tsufa da kayansu ba kamar na zamani ba da an yi aure shi nan ta kare murmushi kawai bili ta yi tana ci gaba da kallon su islam da nan daga murya ya ce albishirinku Can suka tsaya tare da zuba mishi ido sai da ya gama shan kamshin shi kafin ya ce kun samu admission. Wani irin ihu na da Islam suka tsala na jin daɗi kafin suka fara rawa suna juya har da tafa kamar ba su suke faɗa yanzu ba. Ita Bilkisu dariya take sosai na farin ciki da kuma rawar da Islam ke yi tsakani da Allah shi ma mushibik ba abin da yake sai dariya. hankali dariyar bilkis ta fara daukewa saboda da idanu da suka yi gyara zama ta yi bayan ta gimtse fuskarta hanzu ta mai da kanta kasa gaban na lugudan bugu da yake hayi take fuskantar kofar ina inani hakan yasa su yi salam kwasa lura da shi ba abin da suke tserawa shi mushifik ya gan shi sai dai dariyar shi ya ci gaba da har da ta mugunta ganin yadda yake matsowa ga su islam cikin tafiyar shi ta gwarzon namiji ba abin da su islam suka ji sai saukar zababban rankwashi a tsakiyar su. Ƙara jin zafin rankwashin suka saki, ba tare da sun wayo sun ga waye ba suka kwasa da mugun gudu sai cikin ɗakunansu. Hakan ya sa Mushfik kwashewa da wata irin dariya har da hawaye, ba ƙaramin dariya suka bashi ba. Ita ma Bili dariya ce ta soka mata sai dai a hankali take mayarwa, kar ita ma ta laifi ta samu rabanta. Sai mikewa ta kawai ta nufi ɗakin ita ma sumi-sumi. Tana shiga ta kwashe da dariya tana kallon su. Yanda suka zauna suka yi tsuru-tsuru suna kallon kofa. Shi ko ta bangaren shi tun Haniyarsa ta farko ya farka daga baccin da yake na ɗacin rai. A nitse bayan ya ja tsaki, aƙalla biyar. Aƙalla tsaki biyar da mike ya shiga ban ɗakin nani da ba abin da yake furta sai kamshin turaren wutan ta mai daɗin shaka. Wanke fuskar shi kafin ya fito ya nufi kofa da sa ran samun su ya ci musu ƙaniya. yana fita ya ci karo da dariyarta wadda har ga Allah ta ɗauke mishi duk wata damuwar da yake ciki ta duniya bai kau da idanuwan shi daga kallonta ba sai da ya ji ya kuma gamsuwa bai da wani sauran kuna a ran shi duk da bai ji daɗin yadda farata ta ɗauke lokaci guda ba saboda ganin shi bai gamsu da dariyar ba kamar yadda bai gaji da ganin ta ba har ran shi ba karamin kyau take yi mata ba dariyar kafin kan ya maida kansa wajen islam idanuwan shi hakan ya sa ya karasa ya basu rankwashi shi karan kanshi sun bashi dariya sai da ya murmusa yanda ita bilkisu din ma ta yi sai da ya so bashi dariya zama ya kan kujera yana jin tambayar da mashi fige mashi na lafiya ko kai bacci dakin ina ni tsaki ya dan ja a hankali ya fara bashi labarin abin da ya faru sosai mushi fige ji daɗin hukuncin babba yana dariyar mugunta ya ce allah sarki an na so na ga fuskar madan ɗinka yau Murmushi ya ce, hmm, ni ma har raina na ji daɗin wannan hukuncin. Sai dai ban san matar da zan fitar ba mushfik. Ni dai kila Allah bai zan zan san soyayya a duniya ba." Daidai lokacin Bilkisu ta fito don ɗora abincin. Sun yi miya dama tun jiya da daddare yanzu farar shinkafa za ta dafa. Islam ta zo Islam ta zo ta haɗa a kosulona na ce ta yi miya. Sun ce ba za su iya fitowa ba saboda ayin yana falon. Har ta nufi kicin mushfik ya ce, "Bili, kun gudu ban gama muku bayanin admission ɗinku ba an na samu matsala fa ke dai yanzu ka min ɗan abin da dan abin taba police yunwa nake ji na san ba ku rasa snack murmushi ce tace to kawai da surutan nan nashi jikin tare wani rawa-rawa yake in ta kasance da ayan a cikin inuwa guda ya ci sa'a akwai samosa da meat five da suka yi jiya da hansi, kuma ba abin da ya same su hakan yasa ta haɗa musu a ta ɗauki five alive da ruwa da kuma wani lemon ta hada ta nufi falon ta isa daidai lokacin da mashi ke cewa to duk matan da na lissafa ka ce ba su yi maka ba kai wace irin mace kake so ne kai kama ayan fitinanni damuwan shi masu dauke da zarazaran eyelashes ya zuba mata a cikin wata hausananniyar murya da ya so sa ta zubar da abin hannunta ya ce irin macen da take da dogon gashi kuma baki wacce ta kasance kyakkyawa idan ta murmushi yana mata kyau ta iya daddaɗan abinci tana son yara da kuma san karatun alkur'ani ita nake so ya gara shi yana limshe idanuwan da ko kaucewa ba su yi daga kanta ba da gyar ta kai tire din kan santa tebul da ke gaban shifik hannunta na karkarwa zuciyarta ba abin da take sai nan duka hannunta rawa yake sosai hakan ya hana amsa amsawa 'yan magana shi cikin kula ya ce bilkisu lafiya ko dai baki da lafiya ne ko wani abin ya faru hannunki ne fa yake rawa hada hannayenta ta yi murya tana rawa ta ce lafiya kalau yaya Juyawa ta yi tsautsayi ya saka idanuwanta faɗawa cikin nashi da ya buɗe jin abin da mushfik ke faɗa. Wata haɗaɗɗiyar murmushi mai tafiya da ruhi cikin wani salo wanda ya kusa zauta ta ya sakar mata ya tafi da idanuwan shi sai kuma ya ware su tsakiyar nata har cikin kashin jikinta ta ji kamar ya watsa mata dafi ne. Kamar za ta kuka ta fice da sauri zuwa kicin kamar da gayya yake mata saboda sanin tasirin kaifin idanuwan shi a kanta. Bata san san da ta fashe da kuka ba daga shiga cikin kicin ɗin. Hawaye ne yake yake zubo mata. Tare da haɗe kai da guya ba abin da ta ke yi banda rawa hawaye na gangara. Gangarowa kamar ruwan famfo. A falo kuwa wani murmushi ya saki tare da sanya lips din shi na kasa a cikin bakin shi. Yana wani dannewa. Ha kawai ke jin nishaɗi cikin ran shi ya gama gane abin da yake son ganewa sai dai me abin yi shi ne bai sani ba. ya bar wa zuciyar shi ta abin da Allah ya daidai ne nashi kawai a da fik cikin damuwa ce ayan yarinyar nan fa ba ta jin daɗi akwai abin da yake damunta ko me yake damunta kishin gida yayi a jikin kujera yana furta ni na zan sani ina tare da kai fik mai niyyar miƙewa je dubo ta sai ga ina ni ta shigo kallon shi sai ta a'a ka kuma yaushe ka shigo yace ina zaki sani kina cin kina soyewa Rara ta wasa miji ta ce a konewa ina yaran da ne na ji wurin shiru Allah ya sa ba kwanciya suke yi ba suka tafi wannan baccin nasu na tsiya da har sha ɗaya da rabi ba ɗaura abincin rana ba. Mushibik ne ya ce Bilu na kicin yayin da Islam da nake ɗaki tun wani rankwashi da mutumin ke sauke musu. Girgiza kai ta tare da kallon ayan da ya kaman bai san da shigowar mutum ba. Ta ce mutum ba abin da ya sani sai kwandunan mugunta. Mushibik ne ya ce har da na sayarwa ma. yana dariya ganin bai kula su ba kamar bai san da halittarsa a cikin falon ba ya sa ina ni cewa jikin ko garin tana kallon mace bai zaka kai ya ce sai dai garin amma jikin kam kalau yake ajiyar zuciya ta sauke ta ce sai in ji Allah isa in mutum bai daina samun tsinkewar zuciya ba ha kawa ne ma a samun hawan jini da ciwon zuciya da mijina ba wai babu shi ba kai mu shi bi dan albarka bari na je na ga abin da mai gari take yi kicin din ban ji kamshin abinci ba ta shi da wucewa kicin tana watsawa ayan tana watsawa yan harara sai da ta wuce ya saki murmushi yana miƙewa sai ya ce bari na je na ga me yar mulki na take aikatawa dan na san ba karamin hauka aka yi min a gida ba in ya kai sai na nemo mata likitan mahaukata zan neme ka ka haɗa mu da darta yana kaiwa nan ya fice yana wani irin murmushi da shi kaɗai ya san ma'anar shi mujibik ma dariya yake yana jinjina rashin mutuncin ayan wato ya gama sanin halin kayan shi salatin da ya ji ina ne tana doka a kicin din ne ya saka shi saurin miƙewa ya nufi kicin din daidai lokacin da na da islam ma suka fito jin salatin ina ne ya sa suka rufe mishi suka rufa mishi baya shi ma domin shiga kicin din inna lillahi bilkisu lafiya ki me ya same ki kokari take ta tsayar da kukan tana share hawaye wasu na zubowa ita kanta bata san dalilin kukan nata ba sai dai ta sani tana jin wani iri mu na na da Islam da suka shigo su ma tambayar ta suke yi, sai dai ba abin da take yi sai kuka. Mushifiru ne ya ce, kun ga ku bar in ya so an jima sai ta faɗi me ya same ta yanzu kukan kuke karasa ta. Ke Islam raka ta dakin ina ni ta kwanta. Raka ta ta yayin da Nana ta ɗora abinci ina ni sai jaje take cikin damuwa. Mushibin na kwantar mata da hankali akan ba wani abu bane. Haka suka fice. Yana tura kofar falon ya tsaya cak har da ɗage gira a hankali. ya taure bakinsa fuskar shi cike da wani irin farin ciki da shi kanshi ya rasa na me ha kawai ke jin dariya na kama shi duk da yanda falon ya koma a jirkice komai na sama ya dawo ƙasa duk wani gilas a fashe a ƙasa hakan bai taba mishi rai ba sam daga can yake jin shashshekar kukanta gefen kujera sai dai ko inda da take bai ba Duk duba, inda dan shi yake ya fara har hakan ya kai shi dakin ta. Nan kan ma ya hauka cewa har wardrobe ɗin dakin ta babballe, tsabar hauka nata. Can kan gadon ya hango yaron nashi kan shi ya je ya ɗauke shi tare da cewa baba na sarkin hakuri Kamar yaron ya ji ko ya fara buɗe ido. Sun bata shi ya goshi kafin ya nufi cewa daidai tsakiyar falon ya ji an sha gaban shi. Kallon sama da ƙasa yake mata sai kuma ya saki murmushi da ya ƙara fuskarsa kyau. Cikin muryar yana hankali ya ce ya dai Idanuwanta zigar ne da kuma gangancewa cikin muryar kuka ta ce, "Ai kai ma ka sani, in har kakanka da kan bukan shi na saka ka aure nan da wata biyu da rabi, to wallahi ba zai yi ba, ba zan taba kyale ka, ka da shimfiɗa da kowace sakariya ba, kuma ka dawo mun wannan ba zai taba yiwa ba har abada." Wani irin darere na hankali ya yi kafin ya ɗage mata gira a fusge ce ko, "Allah sarki, daga haka ya zagaye ta zai fita riga shi ta rike cikin shasheka kuka ta ce, "A yan karka raina mun hankali, karka maida ni mahaukaciya." Ya za a ina maka magana kana amsa mani cikin rainin hankali. Ne maka kama da mahaukaciya ne? Wata irin dariya ce ta zo mishi hakan ya sa ya fara dariyar mai sauti har hakoran shi suka bayyana. A kafadan shi daya ya saka ladan shi kafin ya kama hannun ta ya ja ta har gaban wardrobe dinta. Irin mai tsakiya full mirror din nan ne ta fashe ɗaya ɗayan ne yake rabi ta bayan ta ya tsaya yana nuna ta da yatsa. ya ce kin tambaye ni ne ko yanzu ke da kanki baki makanki kama da farkon ba tsabar hauka ji yadda kika fashe duk wani abu da na sa kuɗi na gumi na na saya ya ƙara shi shi na ɗan sosuwa ba wai bai jawo cin asarar da ta mishi bane inda yake jin ranci sai ne ne yasa ya ki tashin hankali da ita kuma raga Allah dariya take bashi kuka ta fashe da shi mai cin rai kallon kanta take yi har gashin kanta duk a hargitse baja baja fuska ta kace kace da hawaye da majina idanuwanta sun kumbura santin tsabar kuka hannunta har da jini yake saboda farfasa gilasan da ta yi rigar nan da ya tabbaci har yanzu ita ce jikinta ta yi dukun-dukun da datti saboda haukar da ta dinga yi rasa ido ya bude ya ce in kin gama haukar naki kenan in ba kai ga kai ki yi asibiti ba ki tabbatar kin tattare min gida tsabda hannun da kika bata aure kuma tabbatacce ne in har ina tare da numfashi zahira na rantsa da Allah kanki ya tsaya iya kanki wanda kika yi a baya ma ya ishe ki wallahi wallahi kika yi gigin wani abu bayan wannan sai na miki abin da baki taba tunani ba jahilar uwa kawai